matan nan da aka yi garkuwa da su a kan iyakar Nijar Najeriya a garin Kalmalau ta karamar hukumar mulkin Ilela cikin jihar Sokoton tarayyar Najeriya kilomita uku kawai da jamhuriyar Nijar an kubutar da su bayan an biya kuɗi tsaba cas naira miliyan biyu kamar yadda ɗaya daga cikin makusantan mutanen da aka sa ciye mini ƙarin bayani. lokacin da an tafi da su gaskiya kan ma cikin bakin ciki da jiya da dare bayan isha'i sun ka zo nan gida sai an kai wajen kuɗi aka kai miliyan biyu an haka musu an haɗa musu jarkan mai an sai musu tabas sigari kwali an ka haɗa musu da shi an haka musu sannan sun haɗa da an haka musu wa'annan kuɗin an ce sun sun ka tsare kuɗin nan sun haka sun cika daidai da daidai sannan sun kai ma wannan wanda ya ta amsa wa'annan mutanen sannan sun ka ce ta yi wajen ciya kaza ya ta yi sha musu su mai waya su mai abin ga har ya kai dai da wurin da ya zo da wurin ya abin ga ko da ya zo iske su nan ya zo ya to da su mun zo mun iske su lafiya limi su kuma ƙoshin lafiya gaskiya ba abin da abin ga gaskiya wanda abin matan da aka sace a makon jiya bayan maharan su bakwai ɗauke da manyan bindigogi sun share lokaci suna barin wuta bakin gidan mijin matan wai domin tamnar tsakkuwa don aya ta ji tsoro ma'ana su tsorata mutanen garin don hana su kawo agaji a lokacin da suka amkawa gidan mijin matan da suka yi awon gaba da su lamarin da ke kasancewa na farko a garin kalmalau ya sa garin fadawa a wannan lokacin a cikin yanayin irin makoki ciki domin jama'ar garin sun shiga zulumi mai zurfin gaske Yaya mutanen kalmalo suka ji da sako matan da 'yan bindiga daɗi suka yi garkuwa da su wannan ita ce tambayar da na yi wa 'yan uwa makwabta da sauran mutanen garin kalmala. mu yi Allah godiya game da yake mun samu gajaraba da Allah ya kawo muna kuma cikin ikon Allah Allah ya dan kawo mu da ta. kuma abu na farko mun ji daɗi mun yi horin ciki da Allah ya dawo mun da waɗanda bayan Allah lahiya cikin ƙoshin lahiya abin da muka yi horin ciki ga waɗanga bayan Allah in har masu shirya na ubangiji Allah ya shiryar da su bayan haka mun yi horin ciki da Allah ya dawo da su lahiya babu wani kwalzane babu taɓi babu tsuki babu wani zagi matan wana su biyu sun dawo cikin ƙoshin lahiya ba wata matsala wallahi to cikin ikon Allah dai mun dai yi sulhu tsakanin mu da su kuma Allah ya taimaka tsakanin mu da su wanda dai bai taka karya karya Allah ya sa ga a mu shiga ciki ne kuma sannan su ma bayan Allah ne yadda muke bayan Allah Allah ya shirye shi mu shirye shi su gaba da Mun ji bakin cikin wannan abin kuma su mun ji farin ciki da Allah sa aka sako waɗannan matan cikin koshin lafiya. Sunana Mustapha Shehu Kalmalo. A gaskiya mun yi farin cikin sakos domin shi makwabci duk wanda an kace makwabcin ka ne to ya zama dan uwa gare ka. Saboda haka lokacin da aka kama su mun yi bakin cikin kama su kuma dawa da an da su mun yi farin cikin dawa da su. Har yanzu dai an bindiga dai na ci gaba da cin karansu ba babbaka a wannan yankin. duk da matakan aikin sawar kai da matasan garuruwa daban-daban suka shiga don hana irin wannan lamarin afkuwa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar